To assalamu alaikum ‘yan uwa barkanmu da wannan lokaci. To dangane da mutane da maganganu suke ta yawo akan listin na fai, uh, exchange guda biyu da ST exchange da kuma Hovi exchange. To yanzu zan yi ɗan bayani akai da kuma bidiyo da nuni akan tabbacin cewar wannan fai ɗin da mutane suka yi shine shi ne akan wa'innan exchange ɗin guda biyu yanzu haka. to kada dai ku manta ku ci gaba da kasancewa da wannan channel mai suna crypto web 3.0 tv kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa yadda za ku samu sababbin bidiyo mu da zarar mun ɗora to da fari yanzu za mu fara shiga ta kan kwange ku sabida yanzu haka an yi adina shi kan kwange ku an listing nashi to za mu ɗan shiga ta ciki tukunna muje mu je ko ina. to yanzu ga nan mun shigo. To yanzu idan mutum yana son ma ya bincika zai iya ya zo ya taɓa sacin ɗin Idan ya shigo cikin kwange ko kenan. to network ɗin da yana da ɗan yawa wato shi kenan yanzu ga shi yanzu nan ga file network yanzu sai mu taɓa shi mu gani to masha Allah kun ga yanzu a nan a kwangeko yana nuna price na dala talatin da shida 36.7 dala to yanzu idan muka zo sai mu yi ƙasa market cap rank duka babu komai market cap zero to amma trading volume daga sanda aka fara trading nashi ya samu trading volume na 2.2 million US dollars 2.2 million US dollars abinda ya samu na trading volume sai price da aka fara sa shi gashi nan all time low 0.05 aka fara sa shi to da ya tashi kuma all time high din shi da suka nuna ya je 0.44 to amma a yanzu ya riga ya wuce wannan lissafin kuma ya koma yana kan dala talatin sai da ya kai ma a na gan shi ma ya kai dala sittin da wani abu to amma zan shiga can ma mutane za su ga mai ake abin nan yanzu to gashi ga exchange sai mu taba exchange shi ma to gashi nan ga exchange din da fa yake ciki to kuma yanzu haka sauran exchange za su biyo baya insha Allah dukkan sauran exchange za su biyo baya yanzu ga ST ga Hovi to sai mu zo information information information idan muka zo kun ga tabbacin ma cewar mining pipe din da ake mining shine gashi nan homepage din nan gayi nan mine minefi.com kana shiga zai kai ka direct site din su ne ga shi nan mutane da yayi nan su duba ga blockchain supply ga shi nan dai duka yawwa to yanzu za mu ta anan za mu tafi kai tsaye za mu tafi cikin ST exchange to kafin ma mu je ST exchange yanzu haka na ga a cikin Satoshi app namu shi ma idan muka shiga yanzu haka an yi listing na fai a cikin shi ga shi inda muke mining na ko kenan yawwa to idan muka taho muka zo sai mu taɓa nan in muka taɓa to bayan mun taɓa sai mu zo mu taɓa search ga searching nan to idan muka zo yanzu za mu iya mu rubuta file file network to na yi searching ɗin bai fito ba amma dai gashi ɗazu na taɓa shi bari na duba yauwa to gashi nan gashi har ma na adana shi a abun nan favorite ɗina to gashi nan yanzu sai mu taba kan shi to kun gani one minute chat kun ga yanzu a nan kuma a cikin satoshi app yana nuna 42 dala 42.6 dala a yanzu haka kun gani to chat ɗin yana one minute ne amma bari na maida shi kaman 30 minute ko one hour bari na maida shi 30 minute to kun gani ko na sashi biyar na sashi 15 na sashi 15 kun gani chart din sabi dama kun gani 0.06 ya fara da shi anan gashi ne yanzu yana 42 amma kun ga sai da kai 61 US dollar to yanzu za mu fita daga nan za mu je kan STS change domin kuwa ita ne aka fara ganin trading nashi aka fara ganin an yi listing nashi aka fara trade ga nan mun shigo kuma inda shiga za ka tarar da file na shi ne a rubuce na dukkan eh, ka shiga duk wani essence kuma za ka tarar din za ka tarar da file na shi ne a rubuce na and this I hope to ka canje yanzu yawa to ba zai shigo ga shi nan trading fee ɗin shi USD to yanzu idan muka zo muka taɓa intro ɗin nan to kun gani ga shi nan ba total supply ba komai yanzu dai total circulation babu komai yanzu amma ga white paper nan ta file network kana shiga yadda za ka tabbatar da cewa file network ne da aka yi shi ne akan shi to ga shi nan yanzu mun shiga wajen white paper shi mutane za su ga kun gani ga shi nan shiga duba wani da mutum zai yi ya shiga ta shi ne su sun yi listin ne a madadin karan kansu ba wai da tsayawa da izinin kotu ko wani abu nan ba kuma ka kuma yanzu su ne suka faɗi wannan magana ba lalle ne zan to hakan ba ne kotu din ba sani ba ta iya yiwuwa kotu din sun sani kawai dai sun nuna ba sani babu hannun su ne a yanzu to yanzu idan muka yi baya to yanzu in mun yi baya za mu iya mu kan bayan white paper ga website ga website ɗinsu yauwa to ga shi na yanzu ya musa za mu ga wajen da zai zai download na fai app ma to ga google play store asalin tabbaci yanzu idan ka danna kan shi za ka je ka tabbatar da cewar shi ne ko ba shi ba ne yanzu za ku ga mai zai nuna mana to ku gani dama ni da file akan waya na kuma na riga na install shi gashi nan ina offin zai kai ni cikin file ɗina ma da nake mining ne to kun ga dai tun daga kan cikin waccan STS change ya kawo ni nan zai kai ni kuma har cikin fai network dina da nake nake mining to kun ga ba wani magana da za a ce kuma wai ba shi bane ta tabbata shine kawai dai su sun yi su ma kansu sun riga sun kosa da wannan zaman jiran da ake ta yi da wancan dogon farashi da ake ta hasashe to gwara dama ya zamto ko a nawa ne an sa shi ya fara trending dai a madadin a ce ana zaune ana ta jira yau wato yanzu za mu yi back daga nan ma za mu fita za mu koma kan hobby exchange an ne searching ɗinta to ga hobby exchange nan ita ma ita ma za mu leƙa mu ganin me yake tafiya a cikinta don inda ita ina ganin a yanzu haka ta fi ko'ina farashi ma kamar farashinta ya fi na ko'ina sai kuma na cikin satoshi app da na gani shi ma farashin ta Yau ga shi yanzu na shigo kan OVS amma fa yanzu ba inda aka buɗe deposit ko withdraw na fine to duka yanzu dai ana kan to kamar yadda na gaya muku kun kai zuwa duba top gainer za ku tara fine to shi ne a top gainer ko ina ne ma to price na nan yana daidai da price kamar na cikin sakushi abu da muka gani shi ma gani yana matsayin 42 dala yawa to gashi yanzu mun gani gashi nan na shiga kan shi ga logo nan da komai to kun gani nan da price din nan da na cikin satoshi exchange duka price ɗaya ne kaga sai dai kai 61 ta price din suna tafiya ɗaya sai dai kai 61 dala yanzu ya da 42 dala to yanzu kamar maganar da nake yi kun gani yadda ya dinga tafiya tun daga ya sama kuma shi ne gashi nan yana daɗa komawa to yanzu idan muka Ka je ka duba information za ta yi mana shi a nan to idan muka taɓa gashi nan to ga official website link ga kuma details wannan details ɗin shi ma idan ka bi akwai site na file network da zai kai mu har downloading mu yi da kuma inda ke mining gashi to idan kun lura gashi to misali yanzu shi ma kamar nan yadda na nuna a can muka taba shi zai kai mu direct ne har cikin yawwa to gashi yanzu muka taba kan google play din nan inda zai kuma mai da mu kamar da muka abin nan to ɗazu ba na ba offering ba yanzu misali kamar yadda na gaya muku zai kai ni cikin inda nake mining coin ɗina to kun gani gashin zai buɗe yanzu gashi nan yana cin budurwar shi ne da mutane su fahar ba wani akwai a ciki wanda dai muka mai shi ne da yanzu haka online sai shiga suwa to gashi nan sai haka ma kula gashi nan mai dina ba tsaye yake ba to yan uwa kada dai ku manta ku ci gaba da kasance da wannan channel namu kuma kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa da za ku samu sababbin bidiyon mu da zarar mun ɗora to Allah ya mana jagora Allah kuma ya sa mu ci amfanin abin da muka tara